To masu kallo da sauraron wannan tasha ta Wisal Hausa barkamu da sake dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci da muka je. Malam kafin mu tafi wannan hutu mun dan fara magana akan wato matsaloli da makarantunmu na islamiyya suke fuskanta a daidai wannan lokaci inda kai mana shimfiɗa ka taɓo waɗansu abubuwa daban-daban. to malam idan da za mu zo mu ɗauki waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya dole za mu rarraba su gida-gida ne tunda su waɗannan makarantu kamar yadda muka sani sun shafi abin da ya shafi malamai masu koyarwa a makarantun sannan kuma akwai abin da ya shafi su iyayen yara sannan kuma akwai abin da ya shafi su yaran masu karatu sannan kuma akwai abin da ya shafi wato jagorori ko mu ce hukumomi idan muka ɗauki ɓangaren malamai a mataki na farko masu koyarwa waɗannan makarantu waɗanne matsaloli ne malam kake tunani suke faruwa ko suke samuwa ta ɓangaren malamai da ke karantarwa waɗannan makarantu na islamiyya to alhamdulillah wato ta fannin malamai kamar yadda laraba suke cewa yadda malam ya kasance haka wanda yake karantarwa zai kasance na'am to wannan ainihin wato hausawa ma suna da kar magana da suke cewa wato ainihin wato yadda ka yi haka za a yi maka kuma yadda wato mai karantarwa yake haka ainihin wato mai koyo yake na san magana ta hausa tana da dan tsawo ne mm, kuma tana da ma'ana ma mai kyau ai ko tana da ma'ana <laughs> gaskiya ne malam eh tunda ainihin mm. wato ai nasoshi ma sun yi supporting din kwarai kuwa mutum ya zaɓi malami na kwarai Na zai karatu gurin shi mm. to gaskiya fannin malamai a yau a yadda muke fuskanta shine ba su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusan kaɗan ne kake samu wato za su tsaya don su karantar da yara saboda waccan magana da na fara faɗa cewa ta rudu eh. an shiga rudu na abin da ya shafi wato kowa ta kai nan shi yake yi eh. waɗanda suke karantar da yaran a matsayin su malaman ne wato a rude suke don haka kaga zai yi wuya a samu wani abu da za a tatsa daga wajensu illa ma kalla wa nadar sai dai kaɗan ba a rasawa ba a rasa nono a riga in ji mm. bahaushe eh. amma abin zai bakanta maka rai ga kalli makarantu irin na islamiyu ga suna a gine mm, malar rudu mm. kamar me kenan to rudun nan wato shine zaka ga mutum wato alhamdulillah alhamdulillah ya iya karatun qur'ani eh. ya iya karatun qur'ani to amma kuma kila nan ya tsaya kawai kila eh. akwai wata gaya yana da wani gwal da eh. yake son ainihin wato ya samu mm. ya cimma game da wannan abin da yake yi ma yara eh. ko dai kila so yake karantar da yaro Dan in ya karantar da yaron yaron ya zama haziki don a dinga cewa shi ne malaminsa saboda muna da wasu wurare da mukan ainihin wato dan samu wani abu irin an tafi taron nan musabaka wato a wasu wurare kenan wasu kuma an samu yaro wanda ke haziki ne za a tafi da su ainihin a ce za su je su yi sauka eh. a gidan wani babban mutum eh. ko kuma yaran da yawa wasu maka ga haɗin ka musu uniform wato na saukan kenan eh. wanda shi malamin shi za a ba hmm. kamar yadda bahaushe ke cewa kura da shan bugu wato yara kenan da karatu gardi da amshe kuɗi wannan matsala ce sosai wani malamin kuma ƙura'anin kawai sani tajawidin ma bai gama sanin shi ba kuma ƙura'anin ma wato ainihin murya yake da ita murya ce ke da ita saboda haka su iyaye hmm. zan zo kansu kamar yadda ka faɗa hmm. suna da nasu kuskuren anan to ga makarantar an riga an yi amma kuma ba malami kaga a takaice kenan ga jiki ba kai kenan haka balle kuma a yi maganar ma bangaren sauran darussa na na addini abin da ya shafi su shari'a eh, yaren larabci ina gaya maka qur'anin yana eh. da alaka da tajwidi an sakar da shi ne ko da eh, tajwidin sa ko kwarai kuwa tilil qur'an tartila na'am to amma kuma shi malamin ma yana da bukatar a bashi qur'anin mm. to babban abu algaba ta malam mm. babban matsala ita ce shi kansa dabi'ar malamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. wannan ita ce matsala kamar wancan kar maganan na laraban da suke cewa yadda malami yake eh. mai ba da tarbiyya Haka nan wanda ake baki hmm. to malam wannan gaba ita kadai wace shawara za ka bayar ga ɗalibi da ya siffantu ko kuma mu ce malami da ya siffantu da irin wannan to gaskiya ita dai shawara dama za ka bayar ne kuma ka kalli allah haka ka roki allah kuma ya sa ta amfani haka duk wanda ainihin wato yake wato yana so ya karantar da 'ya'yan mutane to ya kalli Allah kawai haka ya kasance cewa zai dan Allah ne hmm. wal inni umirtu an abudu Allah mukhlishan lahu din hmm. kawai a takaice ni na yi ne dan neman yarda yarda Allah ba na son ainihin wato a yaba mun hmm. la nuridu minkum jaza'an wala shukura inma nutimukum liwajhi Allah ko mu muna yi ne dan Allah muna karantarwa ne dan Allah iyaye in mm. an zo kansu zan faɗi nasu eh. amma kai a matsayinka na malami wanda zaka gina al'umma ne mm. gaskiya ya kamata ka ainihin wato ji tsoron Allah mm. kuma ce dan Allah zaka yi abin da zai baka tsoro ya firgita ka ya sa har hantar hantarka ta kaɗu wallahi shine da yawa yaran ba su bura ba ne ba su nuna ba ma amma an yaye su su ma sun ma malaman su rashin kunya yaro ne daga cewa ya yi sauka su iyayen wal'ala ba sauka ba hmm. ba sauka ba uban bai sauka daga bakar zuwa nasu ba ko kuma daga nasu zuwa bakar ba amma kuma ga yaro ya sauka shi kenan sai a je a bude mishi irin wannan wundan a eh. wannan zauren eh. ko kuma a bude mishi shago a ce ai ga gida kaza sai ka ga yaro ya bata da malaminsa eh. shi kenan sai a zo a naɗa shi malami shi wannan yaron shine malami hmm. wanda kaga a takaice yana da bukatar a akwai a koya mishi wai dan ka sauka ko ka haddace qur'ani ai baka san komi ba ai akwai sauran magana mm. mun sani cewa qur'ani komi ne haka amma kuma mm. yana da mahimmanci a ce mm. bayan ci ka san ma'anar shi sannan kuma akwai dirasatul islamiyya gaskiya ne suke kuma malam ka ga wani lokaci ana samun kuskuren fahimta saboda da dama mutanen mu ya su dinga cewa ai duk wanda ya samu qur'ani ya samu komi wannan magana kaga mm. gaskiya ne sannan kuma tana buƙatar tsokaci don mutane su san me ake nufi yana da mm. matukar buƙatar eh. in ka mm. samu qur'ani sai eh. ka ce a ce maka to kaje kai tadabburi kuma yawwa a je akwai maka tadabburi Allah ce afala yatadabbaruna alquran gaskiya ne haka ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ko kaji fa liyadabbaru ayati sosai kuwa malam saboda akwai bukatar tadabbur kenan wato bayan nan kuma ta ya za a tadabburin sai an san shi shi shine sai an kusanci malamai haka ga a takaice ka gama wannan kai kalaci da shi mm. ka haddace qur'ani ka kyauta magabata managarta Allah ya ji kansu mm. su ma da qur'ani suke kalaci amma sai ka ji an ce sun shiga karatun fiqhu sun shiga karatun hadisi eh. kuma suna neman yarda Allah duk abin da suke yi saboda mu ma a yau in ka ji yaron ka ya sauka ai tambayar malamin su za ka yi ka ce malam sai ko mene yawwa malam ya kamata tambaya to wannan yaron shine zai zo ya zama malami mm. alaga ta malam shine fa zai je bayar tana yawa yana da wata murya mm. wato shi zai dinga bayar yara karatu iyaye sun zuga shi mm. environment wato bi'a ta zuga shi ta ce ya zama malam so da ka 'ya'yan da suke makarantun malam wanda ke malam ne sai a kwaso sai a dawo da shi makarantun ko kuma makarantar ko tsangayar ko zauren mm. ko shagon wannan yaron eh. shi zai ba su karatu mm. wanda shi ma bai koshi ba mm. saboda haka takaice ba shi da inda yake zuwa ya ɗebo abin da ya sani ne shine zai dinga nema ya basu. Eh. to sannan malam ah, akwai wata matsala ita ma har ila yau hakan wadda ita ma din ta bangaren malamai ne masu koyarwa a makarantun islamiyya shine a yanzu <clears throat> an samu wani ci gaba ko mu ce an dan samu wato harka ta wato arziki da wadata da kuɗi musamman a wasu garuruwa da ke makotaka da inda shi malami ko ustazu yake zaune to ga makarantu kila ana bukata a garin su kila yana da wato ilimi da kuma gudunmuwa da zai bayar a waɗannan bangarori da ka ambata to amma kuma sai ka ga an ƙaurace ma waɗannan an yi wasu gurare misali saboda kila an fi ba da abubuwa shi ma wannan matsala ce wanda ana fama da ita malam gaskiya ne wato wannan za mu iya raba ta gida biyu to don mu takaita wa kanmu aiki amma mun eh. gana za mu iya raba ta gida hudu amma ba mu batta a gida biyu kawai eh. gaskiyar magana shine su ma kansu bi'ar da yaron ke karantarwa ko ko eh. malamin eh. wanda zai san abin da ke su ma suna da laifi kakkamanta a farkon darasin nan mun tattauna ga 'yan uwanmu wanda suke ainihin wato yammacin najeriya eh. wanda ainihin wato suke taimakon ɗalibai su hmm. samu ma yaro ɗalibi wato scholarship a je ya ginu ya shekara hudu ya yi digiri wani ma shida sai haƙura da shi hmm. ya je ya dawo ya zo ya kafa makaranta ci gaba da kantar da yaransa ce shine hidimarsa eh. shi ma sai ya ba su abin da ake a arewa guda nawa ake haka tsakani da Allah mm. wanda suke jin wannan magana da muke mm. ake haka to kuma shi yaron nan shi ma yana so ya sa riga mai kyau mm. kar ka manta a makarantunmu na boko inda su ma karatun islamiyya wato ya samu tafiyarantuwa daga can dan akwai malam da ake ce mishi a anakallahu sunan shi malam mai karantar da addini a makarantun boko wanda suke cewa malamin religion eh. da akwai na wato addinin krista mm. akwai na musulunci eh. kullum na musulunci shine zaka ji ana ba da labarin cewa yana can gindin bushiya shi baya shiga cikin mutane baya shi yana can sai ka ji yara sun ce ga anaka laucan can saboda haka duk wani wato yaro yana kyamar a ce shi ya zama irin wannan eh. saboda shi ba zai ado ba an ji an ɗauko shi ne daga waje from nowhere wato an ɗauko shi ne kawai gashi nan kawai ya zo yana bai wa yara karatun addini yana koya musu fatiha yana koya musu farillan alwala mm. yana koya musu tahiya yana koya musu ainihin wato alwala aikace da sauransu mm. to saboda haka an raina shi mm. to a yau kuma a arewa maimakon abin da aka yi wato kawata shi abin ya yi kyau maimakon a ce an baiwa malaman abin da ya cancanta sai kuma a dinga ainihin wato takura musu shi kuma ubangiji ta ta'ala shi ya halicci mutum kuma ya nuna mana cewa innal insana li rabbihi lakanut mm. wa innahu li hubbil khairi shadid mm. mutum yana da son kuɗi kowa akwai irin label din da yake da shi mm. saboda haka iyaye su ma ya kamata su kalli wannan gaskiya ne hijira da malamai suke yi daga wuraren da ya fi cancanta a ce an gan su. malamai ma na zuwa cirani kenan suna zuwa cirani eh, cirani ce ta zama sabuwa yanzu tofa eh da can akan taso ka ji an ce an zo kaɗan raba ko da eh. ke har yanzu ana yi to su ma sukan tafi kaɗan raba ne ko da ke su ranar ne ko za su yi hijira ne hijiran mm. eh, hajura eh. za su ƙaini wato hijira ne gaba ɗaya kawai saboda cewa gaba ɗaya suke mm, kawai mm. saboda haka makantin gidan su ma su je su ma sun samu kuɗin sa zo su yi ko da ke kuma Allah na tuba an an tafi kuma sai kaga kuma wato ɗabi'un sun ɗan canza ba haka yadda aka so ba saboda haka iyaye ma dabi'a wato inda mutum ke rayuwa ya kamata taimakawa wato makarantu wajen ganin cewa an taimakawa malaman da suke karantarwa in taimako yana da yawa haka ne taimako yana da yawa za a iya ainihin wato neman wato shi kanshi malamin makaranta ya ci gaba ah. a samun mushi malamin da zai zo ya dinga karantar da shi eh. ko kuma a shirya wani kwas kafin ce ne eh. a kirya wani kwas da za a dinga zuwa ainihin wato ana karantar da wato ainihin wato wa'annan malaman hmm. a shekara a ce akwai wata 'yar wato 'yar fita eh. da za a yi da malaman hmm. su zo su ma a dan ba su ta dama hmm. wato a karantar da su wani abu su ga wasu ayoyi haka ne kafance ne kwarai kuwa sannan kuma a ainihin wato ga takardar da malamin yake da ita dan a yau zaka ga ga malami nan ya gama sakandare amma ɗaliban da ke karantarwa ƙur'ani a cikin sakon da ya digiri ko kuma wanda ke digiri eh. musamman 'ya'yan mata eh. shi kuma sakandare kawai da shi yake da shi so kaga a takaice akwai bambanci sosai to wannan al'ummar ta taimaka malam cewa to alaga ta malam wato a takaice mu ga takaddunka wani malamin mai basira ne eh. in aka duba takaddun shi aga ya cancanta a kai shi jami'a shi ma a kai shi hmm. ya shigo cikin tsarin da ake hmm. kada a bashi a baya irin wancan anukan lawan da ake cewa to malam eh, yanzu kamar wannan maganar da kai matsalar da ake samu ita ce wai idan ana cewa a taimakawa malam ya dan samu dama shi ma ya je ya karatu ko abu mm. irin haka sai a ce a kuma waye zai koyar da yaron kuma in ya tafi ba tsari ne alga in akwai tsari za a samu kamar ni da nake maka magana nan mm. ai na gwada wannan tsarin ko mun gwada da ni da al'umma ta mun mm. ci nasara tsari kawai za a yi ga ainihin abin nan a sa ido ne annabawan nan da Allah ya aiko mana su sa ido suke yi ga al'umma su wanda suka sa su karantar mm. to ai koyi da su mana kallon ga an ce annabi Muhammad sai ce sallallahu alaihi wasallam akan annabi Ibrahim mana mm. a ga yadda Allah ke ce mishi umma mm. kana ummatan inji Allah ko kana eh. lillahi kuma a duba annabawa na Allah da duk wanda ya san tarihi ya duba ya ga yadda ainihin bibiya take da muhimmanci haka bibiya a bisu a takaice a samu tsari a samu ainihin tabadul wannan in ya bayar wannan kuma ya tafi wannan in ya dawo kai in ka gama ga abin da za ka yi ai har yanzu a gwamnati za a iya baka scholarship wato minha mm. ka je kai karatu in ka gama za a ce maka to sai ka yi shekara hudu kana bautawa ainihin gwamnati. ko kuma kana ma gwamnatin aiki hidima ba na kana mata hidima mm. wannan abu ne wanda za mu iya gwadawa mm. wato ita al'umma ta ce ma yaro a takaice kai za mu je mu neman makaranta ba sai mun tafi madina ba in ba mu samu madina ba ba sai mun je misira ba mm. ba mu samu misira ba mm. za mu iya yi akwai makarantu a ainihin wato wanda suke jami'o'i ne a mm. arewacin mu ko ma a kudancin eh. ana katin ta islamiyya ko loga arabiya a ibadan ana ya ilorin a je a kai yaro ya je ya koyo a ci in ya zo zai in gama in ya dawo hutu fa zai zo ya karantar da yayan ku ne in zai koma ku haɗa kuɗin mota ku bashi ba zai taɓa manta da ku ba da izinin Allah saboda haka takaice wannan tsari ne mm. wanda ya kamata a ce an kalla ai koyi da wa'ancan ma'ana dai a takaice malam yanayin fita da su malamai suke yi yana da alaka da rashin abubuwa ne wadatattu sai kasance sun shagaltu da neman duniya maimakon karfafa da kuma gina kansu inda ce za a bi wannan shawarwari da ka bayar in Allah suwa da za a samu waraka za a ci nasara eh, don saboda mm. tafiyar su ba za ta amfane mu ba gaskiya ne in sun tafin mm. za ka ga cewa suna da interest na su mm. dawo amma kuma sun riga sun yi nisa gaskiya ne sai ka ji mutum yana cewa da fa tare muke da fa tare muke muke kaza da kaza ni hmm. yanzu da naje ma me na tara ma me ma na me ma na ne wai kaga mutum ya tara amma kuma yana ta shakka hmm. yana ta kokonto hmm. to amma an kyale shi ne da an rike shi saboda haka ina kira ga yan uwa waɗanda suke ainihin a garuruwa iyaye manya manya musamman malamai da su ainihin wato kalli wannan shawarar ta zama musu wani fitila eh. wanda za a iya ainihin wato wa matasa dan a karantar da 'ya'yanmu karatu na addini mai kyau mai inganci kullum kuma a lura ba fawai yawan karatu bane ake nema mm. a'a tarbiyyar nan ta kasance ta tabbata ba. haka dan in aka ce karatun ne kawai babu mm. tarbiyya mun yi asara gaskiya ne dan saboda in aka karatun ne kawai to to me zai me zaka iya yi da shi idan baka da tarbiyya gaskiya dan zaka iya kasance ka haddace qur'ani amma kuma kana ainihin wato cutar mutane mm. zaka iya kasancewa ka san hadisi ka san kaza ka san kaza amma kuma a ce kai babban mutuci ne ga irin wannan misalan sai ka ji an ce an ba mutum ajiya ta dukiya na masallaci mm. ko na makanta islamiyya mm. amma sai ka ji an neme ta a ce ba ta mm. to kaga duk wannan bashi wata sana'a ba ne waɗanda kuma suka yi karatun ɗalibansa wanda na ce maka ɗazu suna jami'a eh. shi yana da secondary certificate sun gama su kuma ba za su waiwaye shi ba illa qalilun minhum ba za su waiwaye shi ba sai dai a ce Allah sarki wai malam wa nan kuwa sai a ce yana nan yana ta koyarwa nan eh, yana nan wai yana da gida ko ai na bai da gida ai ai yaron shi kaza zai taso ma kaza yake yanzu yana ina sai a ce ai ya tafi Lagos me yake ya tafi dako wato malam matsalolin ta bangaren malamai suna da yawa amma yanayin lokacin malam za mu takaita kan wannan kuma allah ya sa a gyara irin wato shawarwari da ka bayar allah ya sa mutane su dauka to malam idan muka dawo ga bangaren eh, su kansu ɗalibai yara kenan da suke karatu a irin waɗannan makarantu namu na islamiyya malam waɗanne irin matsaloli ne kake gani su ne suka zama musu wato ƙadangaren bakin tulu hmm. gurin samun tabbatuwar abin da suke nema na waɗannan karatuttuka malam to alhamdulahi da farko zai na faɗi cewa akwai matsala da ta shafi wato ainihin su kansu malaman nasu ba su bura ba na'am ba su nuna ba eh. na biyu kuma wannan zamani ne da muke a cikin shi yau na duniya ta zo ƙarshe Allah ya jarrabe mu da son yaya eh. ubangiji ya faɗa a Qur'ani can hmm. ala imrana zugina linnas hubbu shahabatin nisa'i wal banina mm. wannan yana daga cikin jibilla da Allah ya halicci mutum da ita mm. mutum yana son da wannan mm. abu ne mai kyau mun eh, gode eh. to amma san ya wuce iyaka yanzu zaka gani a Najeriya mu ko kuma a cikin kasashe ni na san na sa ganin turawa da sauransu daga su muke koyi ne ka ga wato an dauki yaro an sashi shi a ana tuka mota wanda masu rough safety mu a kasar mu sukan cewa nan haramun ne saboda san yaro wai wasu sai a sashi a nan wai ana tuka mota kuma wasu kasashen ma malam ba ma a gaban za a sashi ba eh. za a iya buɗe windo ko irin mota mai buɗaɗɗen sama ɗin nan kaga yaron yana leko waje misali to kaga da irin wannan soyayyar mm. so ga 'ya'ya yanzu so yakan hana ganin laifi in ji bahaushe eh. soyayyar da ake ma 'ya'ya yana rage wa karatunsa albarka mm. musamman karatun da ya shafi addini saboda haka wannan kuma iyaye sai ku ji tsoron Allah ku ba za su samu albarka karatu ba saboda kukan tambaye su mai malam ya ce hmm. in malam ya faɗo wani abu da kuke ganin cewa ba ku san shi ba ya kamata ku je ku tambayi malamin ne amma ba ku ainihin yi challenging din malamin a gaban 'ya'yan ba ku ce ai dama kaza ne hmm. kila ma ku ba da tarihin uban malamin ku ce baban shi ma fa bako ne <laughs> baban shi ma fa kaza ne uwar shi fa kaza ce fa ko kuma da oshe fa muka yi karatu ko kuma da oshe fa muka yi kaza na fi kaza da kaza dai a zagi malam a gaban yara eh. soyayya wato ita sukan ainihin haifar da a bata malami ba a mm. girmama shi ba da ka sai yaro ya daina ganin kimar malamin sai ya daina ganin kimar karatun karatun ba zai samu tasiri ba mm. musamman kuma in ya mace ce ita ma ila aka samu wannan abin sai ta je ta yaɗa ga kawayenta sai mm. mama na ga abin ta ce game da malam wane tana yi wa malam wannan ne ke da daraja ta farko a cikin makarantar ka eh. karatu ya lalace an riga an soki mutuncin malam kawai za a yi ta kallon shi ne kawai da wannan abu. Hmm. kar ka manta akwai wani wato eh, malamai da suke ba da labari na raha hmm. an ce wannan an je ana ta mishi wa'azi Eh, ta mun shi wa'azi eh, ana ta kuka ko eh. to ta dawo da sai shi mai wa'azin ya ji daɗi ka san ka ji daɗi kai wa'azi kaga mm. cewa an fahimta kwarai kuwa ko annabawa Allah ya ga mana cewa sukan yi bakin ciki in ba mm. fahimta sai Allah ya ba su hakuri haka ne ai ko haka ne to ah, shi malam yana ganin yayi wa'azi ga da'awa ta shiga kenan ta shiga ya ji daɗi mm. to bayan ya gama an watse an tashi shikenan kawai sai shi wanda ake ganin ya tasirantu da wazin mm. aka tambaye shi yaya ya ce wallahi shi dan akwai shi kawai tuna saboda ya ga gemun malamin ne ya kama da gemun malamin kaga ne so kana ta wa'azi su yara kawai mm. suna ganin kaman ka da wayau kawai uwar yaro ta riga ta zage ka uban yaro ya riga ya soke ka eh. saboda ka yara sukan ɗebi irin wani abubuwan wasu kuma yaran su suke gaya wa kawayensu ko kuma abokansu cewa ai malam wani kaza ne wasu iyayen eh. ba san addini ba amma duk abin da ya shafi fatawa da za a bayar a addinance malamin ya sani ya san gaskiya zai zo ya faɗa a aji yayin za su ba haka ba ne saboda inkarin su da suke wato saboda wato abin da ke cikin zuciyarsu na kulli mm. game da abin da ya shafi wato addini mm. kakkamanta a arewacin mu a duniya ma dai a takaice dama akan samu wanda sukan kasance suna da taurin kai wato a takaice kamar da Allah ke cewa kalla innahu kana li ayatina anida mm. ko mm. za ka samu akwai masu tsaurin kan nan mm. kowace al'umma akan samu haka to in aka samu daga cikin ainihin wato iyaye duk abin da malami faɗa to za a ainihin wato kawo gida in an faɗa yaro yaro ya faɗa makoshi ko ubansa uban zai je ainihin ya suka ko dai ga maganar ko kuma ga shi malamin to malam eh, wannan kenan akwai wata matsala da ita ma ɗin tana ciwa jama'a tuwo a ƙwarya a wannan lokaci namu abin da ya shafi wato kafofi na sada zumunta na zamani ɗin nan irin su facebook ɗin nan su whatsapp ɗin nan hmm. da ma irin su tv da ake kallo da sauran abubuwa <coughs> irin su game ɗin nan na tv da sauransu ah, su ma tabbas malam an lura sukan zama babban matsala abin da ya shafi karatuka na yara a makarantun islamiyya a yanzu malam yaya kake kallon wannan abin malam kuma dole dai duk ko menene aka ɗauko na matsala to dole fa iyaye su zo a kusa misali malam ya ke ganin wannan matsala to alhamdulillahi ka ba da amsa cewa iyaye ne mm. ai wani lokacin iyaye ne da kuma abokantaka dan a cikin abin da malaman tarbiyya suka faɗa ai abokantaka kan yi naso mm. so dan haka a takaice iyaye ku ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah zai tambaye ku ai wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi ke cewa kowa za a tambaye shi gobe kiyama akan abin da aka bashi kiwo ko haka kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo mm. har ainihin wato malamai suna cewa ma sai an gama mutum su hisabi sai a karshe sai a ce a tsaye da shi za a tambaye shi mm. saboda game da yayan shi ya kai mm. wa kafuhum innahum mas'uluna kaga wannan matsala ce mai girman da iyaye ya kamata su kalle ta kafar watsa labarai ai nan ma kafar watsa labarai ce wani abu ne da kuke cewa ko a larabci zulhiddain abu ne mai kaifi biyu mm. za ka iya yanka alheri da shi kamar yadda yanzu muna fatan cewa Allah ya karba mana cewa muna yanka alheri ne za ka iya buɗe ka kalli sharri mm. za ka iya kallon barna mm. yaro ko yarinya ta koyi abubuwa daga nan abubuwan akan samu bunƙasuwa na ainihin sha'awa yaro ya ainihin kasance da waya kaga 'yan yara da waya suna game kai ta mamakin waya koya musu wani abubuwan saboda yanayi da kuma ainihin wato al'umma sun riga ta an gurbata ta da wasu mugayen abubuwa dan karamin yaro kaga yana ta wasu abubuwa wanda bai dace ba wato malam wani abun mamaki da takaici sai ka ga yaro ya iya sarrafa na'ura kila ta kwamfuta ko irin wayoyin nan na zamani masu kwakwalwa ɗin da ake magana yana yin abubuwa masu wahala amma kuma abin da ya shafi karatu kila wani abu ne mai sauki sai ka ga yana ba shi wahala yana ba shi wahala kuma karatun na boko mm. wanda zai baka mamaki mm. kuma da za a ce mishi wannan abin ya aikata wani abu da zai amfani da shi game da wannan na'urar da ya sani mai kwakwalwar eh. ko da sauransu da a ce ya fitar da wani abu mai ma'ana ba zai iya fitarwa ba mm. sai dai kawai ya fitar da abin da yake sha'awar shi kawai wanda zai biya mishi bukata eh. ko zai bunƙasa mishi sha'awa ko zai sa ya ga wani abu na barna ko kuma zai sa ainihin wato shi dai a ce gashi yayi wani abu wanda ke shi kadai zai amfana fa mm. yanzu misali da za a ce zai zama wani injiniya na kwamfuta ya fitar da wani abu wanda yake za a amfana da shi ai ba za a ba za a raina shi ba ko saboda ya ilimi mm, mm. amma a wajen da ake neman shi a samu amfanin ba zai yi ba gaskiya ne kaga a takaice babu wani amfani kenan a sai mishi wa'annan abubuwan iyaye ne suke zama su yi wa 'ya'yansu su malam mm. wani takanas zai yi daga ƙasa ya bar ƙasa ya hau jirgi ya tafi wata ƙasa ya je ya siyo ma 'ya'yan shi irin wannan fitinar abin ya zo ya kawo gidansa ya girke musu su kalla ko kuma su riƙa a hannu su yi abin da suka dama su kalli wata ainihin tarbiyya wata ainihin wato ɗabi'a ta waɗanda suke karnuka ne wanda Allah ke ce musu ainihin wato karnuka ne ko birai a ce wai da su za ka koyi Allah ya kyauta Allah ya kiyaye to malam eh, wannan magana da kai sai ya tuna mun wata magana da muka taɓa yi da kai kan wani tsari da kuke da shi wanda cikin ikon Allah a ita makaranta da kake shugabanta ta islamiyyar nan da kuke kuma hadda da dai sauransu kukan shirya wasu 'yan tafiye-tafiye na zuwa wasu kasashe domin a yi amfani da dama da ake da ita wurin ɗora su yara ɗalibai na waɗannan makarantu na islamiyya kan abin da yake ne mafi alkhairi wai shi wannan tsarin naku malam ya yake ne to alhamdulillahi mun san cewa ba mu da dabara eh. ba mu da tsimi sai ga Allah la haula lana wala quwwata illa billah mm. wato muna da ainihin wannan tsarin ne mm. saboda wato shi ma wanda ke karatun addini eh. wanda ke karatun Qur'ani eh. ya gane cewa wato ainihin shi ma yana da daraja mm. babban mutum ne shi ma dan gata ne dan gata ne na farko dai mukan inda za a yi musabaka a ƙasa mukan ainihin san inda za a yi sai mu shirya mu ce mu ainihin yara an zaɓi wane da wance da wance da wance mu cika bas eh. wato da mutum kusan talatin ko mm. ashirin eh. a tafi aje a kwana uku ko hudu mm. ba wanda ke musharaka ba wanda ke participating eh. kawai kallo za su je yan maza su tafi wajen maza mata su tafi wajen mata mm. za a samu ainihin wato haduwa da yan uwa a gaggaisa da kuma wanda ma baka sani baka san shi a wajen ka ji karatun wani wannan zai kara su ma su samu musayar basira musayar basira Allah saka da alheri a wannan wurin to a takaice yaro zai samu wata basira daga ce ah to gashi an samu wani daga jiha kaza eh. ya yi karatu muna hmm. ganin mun rena yan jiha kaza hmm. sun yi karatu hmm. muna ganin mun rena yan kaza sun yi karatu sai ka ga mutum ya zo ya kara kaimi gaskiya ne in Allah tabaraka ta'ala kuma ya sa an dawo wani lokaci sai mu shirya wata ainihin tafiyar eh. a ce to za a je gari kaza ne za a samu masallaci eh. za a je a zauna a samu mutum kaman goma sha biyar cikin ɗalibai maza Ce su je garin su kwana goma musamman mukan yi irin wannan da azumi eh. a ce a je kamar a yi tukafi a karshen eh. goma na karshe mm. a yi ta muraja'a mu rarraba su wurare daban-daban sannan a duk shekara kuma a tsarin mu na makarantar mu eh. mukan tafi wani abu da muke ce mishi iskadi wato camping wanda za mu kwashi yaran mm. da za a ainihin wato ba za su gasa wato 500 ba ba za su gasa 500 ba mm. wanda mun faro daga kaɗan ne wato har dai muka kai wannan haddin yanzu mu je mu samu wata babban makaranta maza da mata ake a makanta ko ko makantar mata ce kawai sai mu raba maza daban da mata daban mm. wanda za su zauna wato su kamar mako biyu eh. akalla mako biyu ba abin da ake karantar da su sai dai karatun alkur'ani da tajwidi da ma'anar qur'ani qur'ani ko suke karantawa kuma ɗaliban nan alhamdulillah kowa da irin darajar shi eh. akwai yan jami'a eh. akwai wanda suka gama jami'a ɗaliban kenan eh. sannan kuma akwai yan firamare masu masana da ajin su a wannan wurin hmm. makarantar ce take tashi gaba ɗaya ta koma wani gari na'am malam kuma har waje kila akan shirya tafiya to wannan shine ainihin mataki na ƙarshe da Allah ya kai mu a yau wato a takaice wannan wato na kisgadin ina sanar da kai na gidan a lokacin kuma zamu mu kira wasu ƙwararrun malamai eh. daga wata jiha mm. kamar misali muna da manya-manyan malamai gwanaye da za a ce na ƙur'ani ne eh. a man zamfara mu mm. ce mu je kano mm. mu je jigawa mu je bauchi za mu ɗauko malami shi kuma da zai zo ya karantar da malamai eh. a lokacin a sa wani littafi a karantar da malamai su ma kansu malamai a ƙara musu ilimi a wajen yara suna can suna karatu su ko malamai yanzu ana ji musu kowane malami mu ba shi kwana uku cikin waɗannan kwanaki guda goma sha hudu za mu ba malam daga jiha kaza da malam daga jiha kaza zai zo amfanar da malamai eh. amma kuma ɗalibai ma akan kira malamin shi wannan babban malamin dan ya zo ya musu katun qur'ani ba su shawara mm. kafin ya tafi abu na ƙarshe da kake tambaya kan shi shine mun yi tunanin cewa to ya kamata kuma iyaye waɗanda Allah ya ba su wato ainihin abin hannu ya ba su kumbar susa ya ainihin wato sanya wa garin su nono mm. ya kamata mu ba su shawarwari don saboda wata magana da muke da kai ɗazu mm. ta abin da ya shafi iyaye sukan tafi su siyo ma yayayensu a ƙasar waje mm. abubuwa to sai muka lura da cewa a makarantar akwai yayan da suke da karfin da suke iya fita da ƴaƴansu su tafi ƙasar waje a tafi ainihin hutu sai muka dacewa to ya kamata a dinga zuwa umra da su to mala kash gashi an ɗauko bayani sosai malam amma lokaci yayi to in Allah ya soya da dai abin da ya kamata malam don a ba wannan maudu'i haƙƙin shi kamata ya yi mu tsaya a nan in Allah ya so ya yadda shiri na gaba sai mu dora daga nan inda muka tsaya masu kalo da sauraron wannan tasha ta wisal ina fatan kun ji daɗin kasancewa da malam ko in ce dr sa'id yunus Zariya da ya bakunce mu cikin wannan shiri namu na musayar basira kuma muna fatan za ku kasance tare da mu in allah so yadda a lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci a madadin wannan gidan tv mai albarka da ya kawo muku wannan shiri da ni da na jagoranci wannan shiri da kuma ma'aikatanmu injiniyoyi da suke ta kula da na'urorinmu muna fatan allah kai mu lokaci na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Oh